يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأميس منا safiya ta 23 ga rabi'ul akhir watan hudu kenan na musulunci bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina 1444 wanda ya dace da sha bakwai ga watan sha ɗin shekarar 2022 ubangiji muke roƙo ya datar da mu duniya da lahira karatu da muke na littafin ahlari na shek abdurrahman al-akhdari satin da ya kamata mun tsaya a faslun na waƙidul wudu mana malam ya kawo da babi na ababen da suke warwar alula da ka mun fara karanta fasalin sai karfe kuma lokaci da ka ba da yake cewa a shafi na sha bakwai faslun ragewa na waƙidul wudu ababen da suke warware alula mana ce a hadasun akwai hadasi mana hadasi shi ne abin da ke fitowa ta mafita guda biyu imma ta wajen fitsari ko kuma ta wajen ba haya wa asbabun sannan kuma akwai sabbuba to a wajen asbabun wajen ahdasun sai wani kawo na ababe guda biyar da suke warware alwalan bawan Allah a farko albawul فطار ينا ولا ولا هم فلدي ليش كل تاه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذي سلم الله صلى الله عليه وسلم والغائب دواها لا الله فكلك يا أو جاء أحد أو جاء أحد منكم من الغائب لا باها سوى بيني نور وريون عن ذا وريو حتى ووتو ولا توتا لو سيك يتنى ورور على لمسه والمذي حتى مذي ينا karya alwalan mutum sai da shi ba wanka ake yi ba da ya alwala ne kamar yadda sahabin manzon Allah dan bakon manzon Allah Ali ibn Abi Talib ya fada cikin hadisin Bukhari da Muslim yace na aika Miqdad ibn al-Aswad ya tambaya mini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kutun mazi sai manzon Allah ke cewa mutum da ya shiga mashi ne ya alwala wal wadi haka wadi shi ma yana karya alola sannan ba wanka yake wadattawa ba alola ko yake sa bawan Allah yake wannan asbab ahdas guda biyar kenan da malai kawai malai ce wa asbabun amma kuma akwai sabbuba da suke warware alwalar mutum malai ke cewa annau mustaqim bacci mai zurfi mana baccin da ya zurfi yana warware alwalar mutum banda baccin da ya kasance bai yi ba da wannan muka karanta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan ana tsammani ya ta sahabban manzan Allah sun kasance suna jiran sallan isha'i a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har sai sun fara gangadi kafin manzan Allah ya zo ya musu sallah sannan in suka tashi sai su yi sallah ba tare da sun yi alwala ba kaga wannan kenan duk wacin da ya nuna mutum yana gane me ke faruwa a gaban shi baccin bai yi zurfi ba bai yi tsayi ba wannan bacci ba ya warware alwala wannan rikin ma muslim ya rato shi abu na gaba wanda yake warware alwala wanda jiya mun tsaya wancan satin da ya gabata mun tsaya a kan wanda muka tsaya ne allon mustaqim za ka rubutun da ya kasance bai tsayi ba shi baya warware alwala kamar da shi an tsammani ya fana masa sannan kuma wannan hadisi ya zake nuna maka yadda sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kokari da kuma hakuri wajen bin Allah subhanahu wataala a wancan lokacin a garin Madina babu wuta babu wasu fitilu masu haske da ka ko tsanan duhu amma duk da ka dace hakuri su jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya musu sallah ba irin ne in waya-waya da haka abu na biyu wanda yana cin sabbuban da ke karya alwala malagita wal igma'u suma mutum ne ya yi alwala sai suma su za ka yi tashi ya ƙara wata alwala wannan suma da ya yi ta karya alwala wasu kuru haka waye allah ya tsare mu mutum ne kasance alwala sai ya sha ababen mai Su da idan ya farka سيئة جالولا والجنون هسهوكا الله قرأ ولا فيها وكيدا والجنون ذاك هوكا مسن يعلولا sannan hauka ta same shi da ka sai ya karfe ya canja alwala idan ya tashi saboda wannan haukan da ya same shi ya karya mai alwala ba na wafi kuwa Allah ji ƙasar rahama suka ce an riskar da maye da kuma suma da kuma hauka saboda dukansu an rikar da su da bacci da saboda duk sun yi kama da mene mai bacci to suna rufe kwakwalwar mutum a lokacin da mutum ya kwanta ya ke bacci za ka duk abu da ake baya jin shi suka ce to inda bacci yana kare a lola to da ka suma da maye da hauka su suka mutuntanta a saka su a cikin awon da suke kare a lola. مالك والقبلة وماذا والقبلة أشاجي من تقوت كنا مالتي والقبلة ذا ثنبات أمتي ولمس المرأة ذا كما شافر متي shi ma yana karya alwala amma wani kita in kasa zallar zata an waje da ha ko kuma watakila ma bai nufi jin daɗin ba ma ko sai ya ji daɗin to shi ma alwala takari wa masu zakari da shafan gaba mutum ya yi alwala sai ya shafi gaban shi bi baƙinin kafi da cikin tafin hannun shi an bi baƙinin afabi'i ko kuma da cikin yatsan hannun shi to alwala takari وانا كتاب والقبلة بالسنبات المجي ذات عبد الله لم تستهجل على البركة يكتا من قبلة الرجل امرأته الوضوء ذاك دمنا وجن ديسا مبات ما تنشي أبايا يألولا سوسيا قال وتألولا ونسكت وإن يعوى وأما إن كان بدون لذة فلا نقص ويكتا سمت دمتا ba tare da ya ji daɗi ba to suka ce wannan alwala ta karye ba dalili ya sa ta a nufin matar wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam al-siddiqatu bint siddiq Aisha Allah ya dare take cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbatan wasu cikin matayen shi mana bayan ya yi alwala kenan sannan sai manzon Allah ya fita ya je yi sallah ba tare da ya yi alwala ba urwatu ibn na nake tambayanta wata mata ce manzo Allah ke tambata ta inda fita sai ta yi dariya za ka yi ke tafi ina ganin da ke su to a takaice ne ka ga idan mutum bai ji daɗi ba da tambatan alwala ba ta kare ba amma in kan ce ji daɗi ta alwala ta kare ya canza wata alwala kuma yadda malamai suka bala walamtul mar'ati da shafan mace shafan mace shi ma yana karya lola ubangiji ta aula mastumun nisa ko ya kasance kuka shafi mata yanku to da ka malamai suka ce shafa ana yi tsilakin ta kan shafa da hannu da ka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ma'i ya zo ke ce mai yayi zina manzan Allah ke ce mai la'allaka قابلت أو لمست سائل لك في كاسة مباتيسة لكوفو كاشاهيد من ذلك أنا تقول يباشي أولي ثاني ابن عبد الله يا ترغل غدن بابنش عبد الله إلى أمه يكي سوى بابنش يا تسنتين سوى صحابنا البركة عبد الله إلى أمه يكي سوى أبلة الرجل إمرأته متون ليس باسمة تشي وجدتها بيدي بيدي ko kuma zance ya shafe ta da hannun shi duka yana cikin shafa yake tafa man qabbala imra'atu dan mutum da sun bata mata ko kuma ya shafe ta fa alayhi alwudu da ka sai kan da zula in ji abdullah dan umar kamar yadda imam malik rahmatullahi alaihi ya kawo a cikin littafin mota to wannan malamai Allah musu albarka suna cewa idan jiki ya haɗu da jiki ma'ana jikuna guda suka haɗu da jiki ana cewa mutum ya sha mutum haka idan ya kasance mutum ya sambata matan shi suna cewa ya sambata daga da wannan suke cewa zai canja dola in ya kasance ya ji daɗi abu na gaba da mana kawo ke cewa masu zakai da shafan gaba ka yi alwala ka shafi gabanka توتين زي تنجا الولاء بباطن الكف دسكن ننشي او بباطن الاصابع كفون سكن ينبو حديث بصرى بنت صفوان الله ذا تكتب من قال لك اذا مس احدكم ذكره فليتوضا اذا انت ينكو يشافو غوانشي الولاء انجي من الله صلى الله عليه وسلم haka akwai hadisi da wajen abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man afda bi yadihi ila farjihi laysa dunaha hijab dun mutumin da ya sanya hannun shi a gaban shi babu shawaki tsakanin gaban shi da hannun shi to wajaba alayhi wudu'a wa sala wudu'a wa sala zaka alwala ta sallata wajen ta gare shi da wannan kenan ga mu yi gaba kenan malamai suna da kenan mutum da ya shafi gaban shi babu shamaki a tsakanin gaban shi da hannun shi ma'aikanci akwai kaya to kawai da nasu wannan hadisi yana nuna kai mutum da canza da ba haka mace idan ya kasance ta shafi gabanta da hannunta to ita ma za ta canja alwala za ta amuru ibnu sha'ibin ya karbo da baban shi da kakan shi yake cewa manzon Allah yake ayyuma rajulin massa farjahu falyasau duk wani mutum da ya shafi gaban shi to da ka yayi alwala wa ayyuma imra'atin massa farjaha faltatawadda duk wata mata da ta shafi gabanta ko ta yi alwala wannan matsala ta shafan gaba da hannu da kaya ko ba kaya matsala ce wanda malamai rahmatullahi ya suke tabani a kanta amma dai in ya kasance akwai kaya za ka zama mutum ya shafa babu laifi amma an ba kaya a take mutum sai ya canza amina to ka ga zan gawa da asbab wanda suke saka mutum ya yi alwala da kuma al'ahdas al'ahdas ma'ana hadasi guda biyar fitsari ba haya hutu mazi da kuma wazi asbab bacci mai zurfi suma maye da hauka da kuma sumbatan mace da kuma shafon mace idan mutum ya nufi jin daɗi ko kuma mutum bai nufi jin daɗi ba amma ji daɗin zai canja alura abu na ƙarshe da ba da ya kawo shi ne mutum ya shafi gaban shi da cikin da cikin hannun shi ko kuma da bayan yatsun shi to abu na uku da yake warware alura tun da yanzu mun gama da wancan bangare malaka cewa man shakka fi hadasin wajaba alaihi mutumin da ya shakku dangane da samuwar hadasi cin hadasi ya same shi ko bai same shi ba wajaba alaihi rudu alwala ta wajaba a gari. shi bai da uzurin da zai hana shi yin illa an ya kuna wisa sai dai idan ya kanta mutum mai wasu wasu ko da yi abu ka yanzu to sallan nan ma raka uku na ne ko hudu ne sallan isha'in nan ina da alola ko ban da ita mutum ne wanda shi kawai Allah zai shi da wasu wasu to in haka ne fala shai a alayi bai da komai a kan shi ma'ana mutumin da sai Allah zai shi da wasu wasu in yi alola sai ka kawo ma'alwa ta kare to shi irin wannan da ya tafi kawai akan yanki ne in yi alola ko ya alola. ويجب عليه غسل الذكر كله من المذ مالك واجبي ne ga mutum ya wanke gaban shi baki ɗaya a lokacin da ya kasance mazi ya fito daga gaban shi wala ya gusilul unsaini amma ba dai wanke marainan shi guda biyu ba والمذي أبن أكيتي ومذي يا كيم كراتو هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى شيني ونروا ديكي فتا ألوكة كرم الشعوة بتفكر ألوكة دوتي يتناني أو نظر كوكو متي يكلو أو غيره كوكو ومن شك في حدث متمن ليشكو a wajen samuwan hadasi wajaba alaihi alwudu to alwala ta wajaba a gare shi illa an yakuna muwaswisan sai dai idan ya kasance mutum ne mai yawan waswasi fala shay'a alaihi babu komai a gare shi mana yake cewa yajibu alaihi ghaslu zakari كله من المزي واجبين جمتم دمزي يفتومي يوينك جوانش باكي ليدا جوانم ولا يغسل الأنسين بذي وينك جوانش مريننش قدابي با والمزي أبن دا أكيتي ومزي هو الماء الخارج عند الشهرة الصغرى شيني ونروا دكي فتوها a lokacin karamar sha'awa bi tafakkurin a lokacin da mutum ya yi tunani a nazarin ko kuma ya kasance ya yi kallo a gairi ko kuma wani shi to kaga anan malam yana sai faɗa mana bangare na uku da ke kare alwala wanda shine mutumin da ya kasance ya shakka wajen samu hadisi hadisa dole wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi da yake cewa an sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kukan wani mutum wanda shi wannan mutumin ya kasance idan yi alwala zai na salla sai a dingariya mai a kwakwalwar shi shin alwalan nan ta kare ko wata kare mana yana da yawan wasu wasu za ka sai wanda Allah ya ba da ƙa'ida ka cewa la ya musarif hatta ya sama'a sautan au ya ji da rihan za ka ba zai bar wajen da yake salla ba ba zai bar salla ba har sai ya ji sauti na fitan iska ko kuma ya kasance ya ji ya yi hutu to a wani lokacin zai fita za ta mutumin da ya kasance ke da yawan wasu wasi ba zai fita ya bar masallaci ba har sai ya kasance ya tabbatar da samun wannan hadasi da wannan mana yake cewa shakkar da suke wadda alwala guda uku ce shakkar da suke wadda alwala guda uku ce yake sha shakkar farko an ya shakka fi naqidi min hadasin aw Ba da بعد علم بتقديم ruhuri shakka ta farko da suke saka mutum ya alwala shi ne mutum ya shakka wajen samun abin da yake warware mai a alwala na hadasi ne abin da ya shafi ɓangaren fitsari kenan au sababi ko kuma abin da ya shafi ɓangaren sababi irin su baski da irin shi bayan kuma ya san a baya ya yi a alwala to za ta ana suka ce sai ya san sanya ta alwala shakka ta biyu gaske wajen ta mutum ya alwala shi ne mutum ya shakka wajen samuwar tsarkin shi bayan ya san kuma a baya akwai wani abu da ya samu na warware alwala shi amma bai sani ba ya yi alwala ko bai alwala ba to anan da ya alwala ne shakka ta uku ita ce shakka da ya kasance mutum ya sani lallai ya san da ya yi tsarki sannan kuma ya san hada ya same shi سرير زعنا ينا شكا يزمي ونيني فرفا ولكني يفعل السلام وكوكو مارسن سوانا قولا ويسكتي للي مسن زي تنجع الولاء سيدة إنيا أنت متين لدى الله بيشي ديو وسواسي لكن إياه ديو وسواسي سوى الله يأتي من الناو ألا الله لا يكلف الله نفسا إلا وطلح الله بيت أورا وتري سيء من ذات إياه فنسمع قشاء الله كتالا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطارا ya Allah karka kama mu idan ya kasance muka yi mantuwa ko kuma ya kasance muka yi kuskure za ka kuma Allah ya ce ƙarfa na aikata ka cewa mutu za ka duk wani abu da mutum ya kasance ya yi kuskure ko kuma ya manta Allah ya ce mai sannan kuma a isin manzan Allah rikin Abdullahi ɗan Abbas manzan Allah ke cewa inna Allah hawada wa al'ummati al-khata wal nisyan Allah ya sayarwa da wannan al'umma ma'ana ya yafe wannan al'umma abin da suke na kuskure ko kuma cikin mantuwa wa mastukrihu alaihi da kuma abin da ya kasance aka matsa masa suka aikata to da haka duk mutum da ce mai yawan wasuwa cikin kuma yawan mantuwa dan ya je aikata wani abu cikin mantuwa da cikin kuskure Allah bai kawo shi da laifi ba ubangiji muke roƙo ya rasa da mu duniya da lahira da haka abu na ƙarshe wanda shi wannan mai arziki kawo anan ba akwai wal kufur kafirci yana wa mutum mutum ne yana cikin musulunci sai ya kasance ya fita daga musulunci to za ka fita shi daga musulunci dukkan wani aiki da ya warware har a da kake ke da ita za ka idan ya kara dawa musulunci to sai ya yi wanka sannan kuma canja alula Allah muke riko da ta da mu duniya da lahira ya karɓa wannan ayyuka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وأتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة المهتدين اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة المهتدين اللهم صل لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك برسالك وطال ذلك اللهم صل لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الحياء والأموات الأحياء من الأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في أعرافنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساكننا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في مدارسنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم لا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرس الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء اللهم إن علينا خيارنا اللهم إن علينا خيارنا اللهم إن علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين